الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan yammaci na ranar 15 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 437 wadda ta yi daidai da ranar 20 ga watan 6 shekara ta 2016 ta miladiya yau za mu tashi aya ta tara a cikin tafsirin alkur'ani a suratul hijir wanda muke yi a cikin wannan wata na ramadan mai albarka ga tambayoyi da suka sauƙaƙa wannan yana tambaya cewa wanda ciyarwar kafara ta hau kansa shin zai ciyar da mutane 60 a lokaci guda ko zai iya ciyar da mutum ɗaya har tsawon kwana 60 zahirin lafazi zahirin nassin hadith a aya shine mutum zai ciyar da miskinai 60 maslahar da ke cikin ciyar da miskinai 60 ba ta cikin ciyar da miskinai ɗaya kwana 60 ka ciyar da miskinai ɗaya kwana ɗaya miskini 60 kwana ɗaya maslahar daban take da ka ci da miskini ɗaya kwana 60 saboda haka anan wajen dole a yi iltizamin lafazi don haka malamai suka ce bai isar ba mutum ya ciyar da miskini daya a kwana 60 bal zai ciyar da miskinai 60 a lokaci daya in ka fara ta hau kansa haka aka ruweto daga fi'ilin sahabbai anas ibn malik yayin da ya kai munzalin da ba zai iya azumi ba ya kasance yana tara miskinai 30 ya yi abinci da zai ishe su gabaki daya su ci su koshi a matsayin azumin kwana talatin na ramadan wanda baya iya yi lokacin da ya kai girman da ba zai iya azumi ba yana ciyarwa kaga bai dauki muskini ɗaya kullum a rinka kai masa abincin wannan gonin ba domin wannan shine zahirin lafazi haka zalika in ka fara rantsuwa ce mutum zai ciyar da miskinai guda goma shi ma ba zai dauki miskini ɗaya ciyar da shi kwana goma ba sannan mai hukuncin zubar da ciki na'am duk wanda yake miskini ai ba sai lallai kutare da makafi da almajirai su ne miskinai ba a makwabta za ka sami miskini yana da gida mutum magidanci da mata da 'ya'ya amma abinda za a ciya gagara to irin wannan gidan kasancewa gida ne wanda yake akwai alal misali mutum ashirin akwai wani gidan akwai mutum ashirin akwai wani gidan akwai mutum ashirin sai ka kai musu abincin da za su ci a wannan rana in kai haka ka ciyar da miskinai sittin sannan hukuncin me hukuncin zubar da ciki a musulunci na ji wani malami ya ce wai ba laifi ba ne kare mutuncin iyayen yarinya ne to kun gani wani lokaci abinda mutum aka san cewa ba daidai bane kowa shi ma kansa yana ji zai ji wato Allah ya hanarta kashe rai Allah madaukakin sarki ya haramta kashe rai wala taqtulun nafsan lati harrama Allah illa bil haqq kada ku kashe rai wadda Allah ya tsare ya haramta ta sai da sai da gaskiya sai da haƙƙi to zubar da ciki ba haƙi ba ne in mutum ya zubar da ciki ya tamkar ya kashe rai ne domin ma'ana ran da aka hura shine yayin da yaro ya kai wato kwana 120 ana tuno mala'ika ya hura masa rai to wanda ya zubar da wannan cikin ya kashe rai ba da haƙi ba domin haka ne wataran waɗansu mata kishiyoyi suka yi rigima tsakaninsu daya sai ta ɗauki dutsen nika ta daki cikin ɗayar ita kuma tana da ciki sai cikinta ya zube sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta akan wadda cikin nata ya zube ya hukunta a bayar da diya shine gurratu abdin au ama wato baiwa ko bawa to inda kamar a ce babu komai da ba za a sa kafara ba amma aka wajabta kafara kamar yadda ake kafarar wato idan mutum ya kamar yadda ake yin wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajabta diya ya wajabta diya akanta kamar yadda aka wajabta diya akan wanda ya kashe rai wanda yake haifaffe mai rai to haka zalika ciki ma ciki akwai wato a diya a kansa wataran a sayyidina umar ya yi ma wata mace mai ciki tsawa cikinta ya zube saboda tsoro sayyidina ali da aka mayar da kadiyar wajensa ya ce amirul muminin ya biya diya shine ya biya magada din wato bawa ko baiwa to kaga wannan ya nuna kan cewa wannan abu ne mai alfarma domin Allah maɗaukakin sarki ya sa diya a kansa duk abin da yake da alfarma duk abin da yake Allah ya sa diya a kansa ya sa za a biya wato wani abu a maimakon ya nuna wannan abin mai alfarma ne saboda haka mutum ya yi ta'arruzi wato ya bijirar da cuta ga wani abu wanda yake mai alfarma bai halatta ba amma abin da suke faɗa na kan cewar idan ma haka ne cewar wato kare mutunci ne to ya kamata mutane su san makasidu shari'a manufar shari'a wato abubuwa da suke manufa a cikin shari'a maslaha a cikin shari'a matakin ta guda abin da yake shine maslaha shine tsare abubuwa guda biyar wato tsare addini da tsare rai da tsare hankali da tsare mutunci da tsare dukiya to kaga tsare mutunci a wani martaba yake martaba ta hudu tsare rai a wace martaba yake martaba ta biyu to wannan tartibin nasu yadda yake haka yake tartibin su wajen maslaha don haka domin tsare abin da yake a martaba ta hudu ba za ka rusa abin da yake a marhala ta biyu ba don tsara mutunci ba za ka ɗauki rai ba don tsara rai za ka iya zubar da mutunci don tsara rai za ka iya zubar da dukiya amma abin da yake a marhala ta ƙarshe ba za ka ɗauki abin da yake a marhala ta sama ka zubar da shi ba domin tsara abin da yake a ƙasa saboda haka in ma wannan haka ɗin ne domin tsara mutuncin iyaye to tsara mutuncin iyaye alfarmarsa bai kai alfarmar rai ba don haka tsara rai yake a marhala ta biyu tsara mutunci yake a marhala ta uku a marhala ta hudu to kuma a bisa tartibin masalih tartibin abin da yake maslaha ba ka tsallake abin da yake a marhala ta biyu ka tafi abin da yake a marhala ta hudu a ko da ma an ce an yi duba ne ya zuwa ga abin da yake shine maslaha an ji tsara mutunci maslaha ne amma maslaha tsara rai ya fi maslaha tsara mutunci na'am waɗansu suna magana cewa idan ba abu sarai ba wato idan aka zubar da cikin babu komai an samu waɗansu malamai da suke fatawa akan wannan kamar yadda yake matabar waɗansu malaman matabar imam abu hanifa amma fatawar malaman matabar malik shine ba a zubar da ciki ko da bai kai wannan marhalar ba saboda wato in dai ya riga ciki ya riga ya tabbata an samu talqih to ba a zubar da shi ko da bai kai wannan marhalar ba wannan shine mazhabar imam malik kuma saboda tsare alfarmar rai saboda tsare alfarmar wato halittar allah wannan da shi muke a kai wallahu ta'ala a'lam idan aka ba ma mutum abinci da azumi shi ma ya bawa wani zai samu ladan ciyarwar shi ma eh zai samu ladan ciyarwa mana domin abin da aka baka ka mallake shi hanyoyin mallaka imma gado wa imma ciniki ingantacce wa imma kyauta ko sadaka abinda aka baka sadakarsa ko aka baka kyautarsa ka mallake shi sauraka in ka mallake shi kuma ka zo ka bayar ka samu lada kamar yanda in baka bayar ba ka rike kai amfani da shi ai za ka so shi kana son sa sauraka in ka fitar da shi tunda abu ne wanda yake kake son sa wa yut'imuna at'ama ala hubbihi tare da son ka gare shi ka fitar da shi ka bayar kana son sa saboda ka riga ka mallake shi amma ka bayar don haka zaka samu ladan kuma shi kuma eh ban gane ba ana bayarwa kai dobula don ka kai ma wani ka karba don shi ma mabukaci ne eh to wannan ka wannan ka zamanto mai sila na aikata aikin alkhairi wato wanda ya zamanto dalili wajen aikata aikin alkhairi shi ma zai samu ladan sai ya zamanto kan cewar wato mai bayarwa ya samu ladan ciyarwa kai kuma ka ya samu ladan kaiwa eh har asalin wanda ya bada na'am wato yanzu kamar alal misali mutum ne ya ba ma mutum ɗaya buhun shinkafa to shi kuma sai ɗauki wannan buhun shinkafan ya raba ta a wajen mutum goma to ladan mutum goma din nan ga wanda ya bayar da shinkafar sani ko ga shi wancan wanda ya bayar tun na farko shi aka a'a wai wato an bashi shi an bashi an bashi kyauta da ya mallaka shi kuma sai yayi ihsani shi kuma sai yayi ihsani ya raba ma mutane to ihsanin nasa zai yi na so har ya zuwa ga wanda ya masa na can farko ko ko zai tsaya a kansa ne shi wanda ya ihsani an riga an rubuta ladan kan cewa ya bayar da shinkafa ga wannan mutum shi kuma wannan an bashi ladan yayi kyautar shinkafa ga mutum goma to amma wancan na farkon zai zama tukun cewa yana da lada a kansa kenan to in kaga haka ne kaga sai ita tasalsul kenan shi ma sai a koma a gani ya aka ya samu wannan shinkafar idan ita ma ta kyauta ce ta zo zai yi na so har wajen wancan sai a yi ta samun tasalsul zahiri wato ma'arufi yana tsayawa akan wanda ya yi shi illa idan ya zamanto cewar wanda ya yi shi din shariki ne a cikin milki ga wannan abu kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam idan mace ta ciyar daga cikin dukiyar mijinta to mijin nata yana da lada akan abin da ta ciyar kamar yadda ta samu lada din ko da ba ta tambaya ba ya ba ta kudin cefa ne saboda haka ta killata ta killata ta yi amfani da rabi rabi kuma mai tsoron allah ce sai ta yi sadaka to wannan ladan sadakar tana da ladan mijin ma yana da ladan sadaka domin sun yi tarayya a cikin mallakar abin duk da bai bata izini ba bata nemi izinin sa ba wani hadisi ne a cikin sahih muslim haka dalika yace al-khadim wato mai ajiye abincin shugaba mai aje abincin mai gidansa shi ma idan ya bayar daga cikin wannan abincin to yana da ladan abin da ya bayar uban mai gidan ma shi ma yana da ladan saboda asali mulkin mai gidan ne to amma wannan wanda yake ya riga ya fita daga cikin mulkin ka kuma a ce za a rubuta maka ladan to sai a samu tasalsul yaushe abin zai tsaya haka ba zai tsaya ba ta wannan surar da kuka faɗa baya na so shi wanda yayi da aka bashi mulki shine zai samu wannan ladan nasa na kansa eh na mutum goma shi zai samu ladan mutum goma sai dai ladan mutum goma kowa a ushirin buhu kenan shi ko wancan yana da ladan sadaka da buhu daya shi ko wani yana da ladan sadaka da ushirin buhu ga mutum goma to wajen waye fi samun lada to ushirin ai ya zama sau goma dinda mutum goma ya bama yawanci irin wannan wato abu ne wanda yake yana ga Allah jalla wa'ala kuma ya danganta da irin ya danganta da irin yanayin wato idan yanayi ne wanda yake ake ake tsananin yunwa wanda yake ake so a samu mutum da yawa sun samu amfani to haga wancan yafi idan kuwa yanayi ne wanda yake ba a irin wannan tsananin amma kuma akwai wanda suke mabukatan wanda in suka in suka samu zai musu lokaci mai tsawo suna samun biyan bukata to nan kaga ka bamu mutum daya abin da yake da yawa shine yafi kamar yadda yake wajen zakka kun san wajen zakka maimakon ka rinka tarfa mutane kanana kanana wato ka samu mutum hamsin kowa ka dan bashi abin da zai ciyo ya gama gara ka samu mutum daya ka bashi abin da zaka ba mutum hamsin din nan domin shi ma baɗi ya bada zakka ta fuskar maslaha haka imamun nawawi ya nuna cewa to wannan hikima wannan akwai ana buƙatar fikihu a cikin wannan to in aka tsaya kowace maslaha sai an auna ta an gani to kuma a cikin irin wannan za ga ijtihadi yakan saba abinda wani malami ya hango na maslaha wani malami ba lalle ya hango ba to shi yasa wani lokaci akan ce wato ilimin sanin tattalin arziki yake da yake da nasa amfanin saboda in ma aka yi ita fatawa za ta gaya maka janibin fikihu ne abinda yake ya inganta da abinda yake bai inganta ba da abinda yake mustahabbi da abinda yake makruhi amma sanin tasirin ta ta fuskar tattalin arziki tasirin abinda kai ta fuskar tattalin arziki wannan ilimi ne nasa daban ilimin economics shi ma yana da yana da amfaninsa to shi yasa kaga daga cikin malamai akwai waɗanda suke da irin wannan zauki kamar wanda suke rubutu akan harkar economics irin su alqasim ibn abu ubaid alqasim ibn sallam irin su yahya ibn umar al-kharaj da kuma daga baya waɗanda suka zo daga baya irin su shekul islam ibn taymiya irin su ibn khaldun da suyuti duk za ga sun yi irin wannan wanda yake nuna maka irin zaukin su na ilimin tattalin arziki kuma kamar yanzu yanda ake samun malaman musulmi sun shiga ciki wanda suka je suka karanta economics a tsarin boko sannan kuma suka zo su karanta fiqhul mu'amalat sai su fitar da abin da yake shine al-iqtisadul islami kamar inda irin su a Sheikh Yusuf al-Qardawi yayi a cikin littafin Safiqhu zaka ko mushkilatul faqr wa kayfa alaja hal islam mushkilat talauci da inda musulunci yayi maganin ta kaga wannan abu ne wanda yake ba fiqhu ne zalla ba ba economics ne zalla ba abu ne wanda ya hada dubiyan Allah ya ba mu Allah ya ba mu fa'ida bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikr mu hakika mu ne muka saukar da alqur'ani shine adh-dhikr ambato wa'azi wa inna lahu lahafizun kuma mu mu ne masu kiyaye shi mu mu ne masu tsari tsare tsarewa da kiyayewa a gare shi wato yayin da suka ce ya ayyuhal ladhi nuzzila alaihi dhikr ya kai wanda aka saukar da ambato aka saukar da alkur'ani a gare shi sun faɗi haka ta fuskar izgili wato kamar ka je ka ce wa mutum a to babba wato mai tsammanin kan mai riyawa kan cewa babba sai kai ka zo ka ce eh ni babba ne to yanzu sun yi izgili da annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya musu jawabi sun ce ya kai wanda kake cewa an saukar da ambato a gare ka sai Allah ya ce to mu mu ne muka saukar da ambato a gare ka wato komai za ku faɗa ku faɗa eh an saukar da ambato a gare shi to ba wanne ya saukar da shi a gare shi ba mu ne inji Allah kuma sai Allah ya kawo da zamirut ta'zimi yace mu haƙiƙa mu ne domin a cikin wannan kaga ya kunshi a wato tabbatarwa da ƙarfafawa da damirin inna wadda take ita ce a wato da harafin inna ta taukidi da kuma jumla ismiya da kuma kawo damirul fasl a tsakani mu mu ne ba wasu ba muka saukar da wannan ambato a gare ka mu ne muka saukar da ambato ba waninmu ba domin a tabbatar da matsayinsa cewa sauka ne daga Allah to sannan kuma Allah ya faɗi abinda ya hukunta a kai wanda ɗaya daga cikin maksudin ayar kenan kan cewa kuma mu ne mu masu tsarewa ne masu kiyayewa ne wallahi a gare shi domin lam ɗin talla hafizun wato lam ce almuwaqqi'atu lil qasam wanda take nuna rantsuwa wato Allah ya ce lallai shi zai tsare alqur'ani tsare alqur'ani ya hada tsare shi daga a ce yau an tashi an wayi gari babu alqur'ani wato kamar yadda kuke tsammanin ake ta gaya muku alkur'ani kuke musu da shi to shi zai tabbata kuka karewa za ku da duk sharrin da kuke karewa zai shi ku alkur'ani zai tabbata saboda haka wannan bayani ne na mu'jiza gashi kuma alkur'anin haka ya tabbata su sun kare da maganganun da suke rubutawa yau ba za ka samu wani littafi wanda ya dawwana irin zage-zagen da suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ake karanta shi amma su ko gashi nan har yanzu ana karanta tabbat yada abila habin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad har yanzu karantawa ake tsinuwar da Allah ya mata gashi nan karantawa ake da kuma dukkan abin da alqur'anin ya tabbata wato Allah zai tsare shi wannan bayani ne na mu'jiza alqur'ani cewa alqur'ani ba zai gushe ba kuma gashi haka ya tabbata yau shekara dubu da ɗari hudu da talatin haka yana nan yadda yake kun ga tsare shi kenan ta kan cewa ba zai gushe ba an tsare shi kuma daga a canza shi kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin suratu fussilat la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi wato ƙarya ba ta zuwa masa ta bayansa ko ta gabansa tanzilun min hakimin hamid wahayi ne saukarwa ne daga Allah mai hikima abin yabo ba zai yi a canza shi ba wato ba zai yi a canza alkur'ani ba Allah ya tsare shi da a canza shi wannan tsarin shi Allah da kansa shi ne ya ce mu ne masu tsare shi don haka ba a canza alkur'ani ba malaman tafsiri da suka yi a kamar arrazi wanda shekara 800 ya bar duniya a cikin tafsirinsa yana cewa gashi yau shekarar mu 600 alkur'anin nan yana nan yanda yake to razi ma da ya faɗa shekara 800 da suka wuce kaga akan 600 da ya faɗa an ɗora 800 yana nan yanda yake to wannan ta isa mu'jiza ta alkur'ani kuma Allah madaukakin sarki mai kare shi ne wato Allah ya tsare shi a cikin zukatan bayi babu littafi da ake haddace shi irin alkur'ani adadin waɗanda suke haddace shi bit tawatur ya fi karfin ka ce mutum kaza ne akwai wani bawan Allah a likitan ido wanda ya musulunta dan America yana cewa wato a kintata kamar zaka ce mutum nawa ne mahaddata alkur'ani yace a tasa kintatar yace a bayan kasa a duniya a duniya zaka samu mutum kamar miliyan 40 sun haddace alkur'ani a tasa kintatar amma a kowane a kowace kasa ka san adadin da suka haddace alkur'ani ya kai adadin tawatur ya fi a ce a gida kaza akwai mahaddaci a gida kaza akwai mahaddaci sai dai ka ce ai ga sunan tili Allah ne kaɗai ya san iyakarsu kuma yanda Allah ya tsara alkur'ani da malami komai girman iliminsa zai canza wasali a wajen tilawa sai ka ji ɗan ƙanƙanin yaro ya tayar da shi ka duba limamin makka limamin makka ne fa yana ya wuce gaba a harami na makka yana yin kuskure za ka ji an tayar da shi ba wanda zai kyale shi akan kuskure ba za a ce kurjinin malam an kyale shi ba kowa in ya karanta ba daga ka karanta ba daidai ba akan wasali ba akan harafi ba ballantana a ce ka haɗiye kalma ko ka haɗiye aya sai an tayar da kai to wannan mu'jiza ce ta alkur'ani akwai kissa da imam al-qurtubi ya kawo a cikin tafsir a wato kafin wannan kissar an tambayi ɗaya daga cikin malaman mazhabar imam malik isma'il ibn ishaq al-qadi wanda kuke jana cewa isma'il isma'il al-qadi wanda shine assasa mazhabar malikiya ta fiqhun bagdad bagdad wato da yake mutumin bagdad ne aka tambaye shi wai me yasa me yasa sauran littattafai na addinan da suka gabata aka cancanza su aka musanya su amma alkur'ani an kasa canza shi shi ba a canza shi ba sai ce saboda su waɗancan littattafan Allah ya ce su su malaman wannan addinai su ne za su tsare su su ne za su kare su bi mastuhfizu min kitabillah da abin da aka umarce su da su tsare na littafin Allah su aka ce su tsare littafin Allah shi ko alkur'ani sai Allah ya ce wa inna lahu lahafizun mu za mu tsare shi don haka da Allah ya ce shi ne zai yi tsarin sai ya tsaru amma da Allah ya ce waɗansu daga cikin bayansa su yi tsarin sai ba su tsaru ba shi yasa sauran littattafai na da aka saukar ma sauran annabawa kamar attaura kamar linjila kamar azzabur kamar kamar wato azzabur ya zamanto cewar a wato ba a tsare su ba kamar suhufi ibrahim ma kusan babu ita amma alkur'ani da ya ce Allah ya tsare shi kaga shi sai ya tsaro kissar da al-Imam al-Qurtubi ya kawo kissa ce da ta faru a majalisin al-Ma'mun ɗaya daga cikin halifofin musulunci a daular Banul Abbas al-Ma'mun ya kasance mutum ne mai son ilimi mai son harkar ilimi ya kafa library duk da yake ya zo ya ɗauki ra'ayin Mu'tazila ya nemi ya tilasta malamai su kasance akan wannan Allah ya fe masa amma yana da son ilimi to wata ran an yi majalisi babba malamai sun zo sai ga wani mutum da kyawawan tufafi da kyakkyawar kama da kanshi da turare da nuna kan cewa mutum ne wanda yake mai matsayi bayan kowa ya tafi sai ma'amun ya kira shi yace kai isra'ili ba isra'ili ne wato dan bani isra'il ne akan addinin bani isra'il kake sai ce na'am sai al-ma'mun ya ce masa aslim ya ce to ka musulunta hatta af'alu bika wa asna zan yi maka kaza zan yi maka kaza ya masa alkawari wato irin yadda ake ake so a yi ma mu'al a yi ma mutane dan mu'allafatu qulubuhum a ba su wani abu na girmamawa da duniya da matsayi domin a janyo su shiga addinin musulunci wato ganin kyakkyawar hay'arsa sai ya ce dini wa dinu abai kyale ni da addini na da addinin iyayena ya tafiyarsa bayan wata da shekara ta dawo sai gashi ya dawo musulmi ya zo yana magana akan matsaloli na fikihu yana magana mai ma'ana mai kyau yayin da majalisi ya tashi sai al-ma'amun ya kira shi sai ce ba kai ne mutumin mu ba na bara sai ce bala ni ne yace to menene me yasa ka musulunta sai ce ai na bar majalisinka sai na so na gwada dukkan waɗannan addinai to kamar yadda kake gani na na iya rubutu saboda haka sai na ɗauki attaura na rubuta kwafi guda uku na ƙara na rage na je na kai musu wajen gidan bautarsu aka saye aka saye wannan attaura daga gare ni na ɗauki injila ita ma na yi kwafe guda uku na ƙara na rage na kai musu na kai musu coci aka saya daga gare ni na ɗauki alkur'ani na yi kwafi guda uku na ƙara na rage sai na kai ma alwarraƙun masu rubuta alkur'ani suna karɓa da suka duba da suka ga ƙari da rage a ciki sai suka jifa da ita ba wanda ya saya sai na san cewa wannan littafi ne tsararre wannan shine dalilin musulunta ta wannan shine dalilin da ya sa na musulunta yahaya ibnu ukthum wanda yake kawo wannan kissa yace a wannan shekara sai ne hajji sai na da sufyan ibnu uyaina sai na bashi labarin wannan kissa da ta faru sai ce to ai wannan gaskiyar wannan abin da ya faru ai yana cikin littafin Allah sai ce a ina yake sai ce Allah ta'ala ya ce dangane da attaura da injila bi mastuhfizu min kitabillah da abin da aka nemi su tsare shi na littafin Allah sai Allah ya sanya tsare shi a hannunsu don haka don haka aka tozarta shi kuma Allah ta'ala ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun mu ne muka saukar da alqur'ani kuma mu ne masu kariya a gare shi don haka sai Allah ya tsare shi gare mu don haka bai tozarta ba to wannan wannan mu'jiza ce ta alkur'ani shahida da ake ganinta yanda Allah madaukakin sarki ya tsare alkur'ani to waɗansu sun ce wa inna lahu lahafizun annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam cewa za mu tsare shi to kaga shi ma Allah ya tsare shi kamar yadda Allah ta'ala ya ce wallahu ya'simuka minan nas to wajen tsare alkur'ani shine dai azzikr shin wannan tsarin ya kai hayya zuwa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai kai ba waɗansu malamai suka ce ya kai duk da yake a zikir suna ne na alkur'ani to amma sunna ita ma ai daga cikin alkur'ani ce domin bayanin alkur'ani ce to amma yaya Allah ya tsara sunna kamar yadda Allah ya tsara alkur'ani shine suka bayani suka ce Allah ya tsara sunna ta hanyar ba ma wannan al'umma ilimin isnadi ilimin hadith wanda da shine ake tantance abin da ya inganta na ruwaya da abin da bai inganta ba lokacin da aka kama wani zindiki wani mai yaƙi da addini wanda ya kirkiro hadisai na ƙarya sun fi dubu aka kama shi a kan abin da yake yi da kuma sauran abubuwa na zindikanci za a kashe shi akan zandaka khalid ibn abdullahi al-qasri amir ne a khorasan zai kashe shi kafin ya kashe shi sai ya ce kana da magana da zaka yi ya ce eh ya ce in ma kun kashe na aikin banza ne domin na kirkiro hadisai dubu sun fi dubu suna nan a bakin mutane sai yawo da su suke suna cewa maganan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai Khalid ibn Abdullahi al-Qasri ya ce zo makiyin Allah idan ka kirkiro hadisai dubu mu kuma muna da mazaje irin su Abu irin su Abdullahi ibn al-Mubarak da Abu Ishaq al-Fazari za su rairaye waɗannan hadisai na ƙarya su yi watsi da su sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacciya ta tabbata kuma abin da aka yi kenan saboda haka tuntuni ake rairaye hadisan ƙarya kuma wato malaman hadisi in suka ji mutum yana riwayar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kuskurensa ya yi yawa idan suka ce ya dena bai dena ba to sai su je su kai shi kara wajen sarki su ce a hana wani a hana wani riwayar hadisi haka shu'uba yakan yi yakan ce ko dai ka daina riwaya ko kuma in je in kai ka kara wajen sarki sai a hana mutum saboda an san kuskure yake wajen riwayar hadisai ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma tsararriya ce shi yasa muke da hadisai shi yasa da muke muke da littafai ingantattu na hadisi sahihul bukhari sahih muslim da kuma waɗanda suka tafi alamin walinsu kamar sahih ibn khuzaima da sahih ibn hibban da mustakharaj na abi awana da mustakharaj na abi na abi nu'aym da sauran littafai waɗanda suke na ingantattu da sauran kutubu sita waɗanda suke kuma hadisai na ƙarya ne aka ware su da littafan su suma in kana neman hadisai na ƙarya akwai littafan su sai ga wani ya tashi ya ruwaito maka hadisi sai ya ce rawahul uqaili fi du'afa wai ya dauka cewa wai ya ruwaito wai da wani littafi ne da ba a saba ji ba bayan littafi ne wanda yake an ware shi ga hadisai waɗanda suke ba su inganta ba amma shi sai ya kawo shi akan cewa ya ruwaito shi daga cikin littafin ukaili to akwai littafai wanda su ma sun yi wannan saboda haka kamar ya Allah madaukakin sarki ya tsara sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai hanyar tsare ta daban da hanyar tsare alqur'ani shi alqur'ani Allah ya tsare shi da kudura wadda take wato mu'jiza wadda ba a ganin ta yaya Allah ya tsare alqur'ani amma tsare hadisi kuwa ta hanya ce wadda take hankali na iya dauka shine ta hanyar wato sanya fanni na ilimi guda wanda shine zai zai kiyaye sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsare ta daga a canza ta a a gayya wato a baddala ta to sannan wannan ya nuna waɗansu daga cikin 'yan shi'a da suke da'awar cewa alkur'ani din nan an canza shi kun san wannan da'awa ce a wajen 'yan imamiya shi'an itnai a shari'a wanda ake da su na yanzu na iran da lebanon da iraq da mabiyansu na nigeria riwayoyi a cikin littafansu shine cewa alkur'anin nan an canza shi akwai surori masu tsawo suka ce suratul ahzab da kuke gani tsawo gare ta tafi suratul nisa amma duk an zabtare ta saboda duk abin da ya danganci ahlul bait a ciki duk an zabtare akwai ma sura guda da ake ce mata suratul wilaya sura da take nassi akan cewa sayyidina alwajibi ne ai biyayya a gare shi babu ita an cire ta daga cikin alkur'ani to wannan ya wannan aya ta tabbatar da kan cewa su makareta ce tunda Allah ta'ala ya ce ba zai yiwu ba shi yasa din su kansu daga cikin malaman shi'a waɗansu abun kunya ne suke ganin a faɗi wannan waɗanda suke al'usuliyun ɗinsu suka yi raddi akan wannan ƙaunin suka ce su ba su yadda ba amma riwayoyin suna nan a cikin littafansu kuma akwai firƙoƙi da suke da wannan ra'ayi ba da daɗewa ba za ka so mu jin waɗansu daga cikin masu bin su tun da ai duk abin da suka ji an ce sun yi sun ce shine addini mu duk abin da ya zo alƙur'anin nan da su sahihul bukhari da muslim da abubuwan da su malik suka yi duk wannan rufa rufa aka yi su ne suka kai ciki cikin suka gane to da sannu za ka je sun so mu faɗan irin waɗannan maganganu ka san ku duk wanda zai duk wanda ya da'awar cewar alƙur'ani an canza alkur'anin da yake hannun musulmi yanzu ba shine alkur'anin da Allah ya saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan ya kafirta duk wanda ya da'awa cewa wannan alkur'anin da muke karantawa ba shine alkur'anin da Allah ya saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba to wannan ya kafirta kuma a'immatu ahlul bait a'immatu ahlul bait tun daga sayyidina Ali har waɗanda suke daga cikin jikokinsa suke akan ilimi da taqwa da salaha ba wanda yake akan wannan aqida ba wanda yake musun wannan alqur'ani amma su suna cewar alqur'ani hakikatan wai shine mushafu fatima sai sahibu zamani shine mahadi da suke da'awar cewa yana nan ya buya sai ya bayyana shine zai sai ya zo shine zai bayyana shi wato duk abin da muke gaba duk shekarun nan duk shekarun nan da muke da alkur'an nan da muke da shi duk akan bata miki sai sahibu zamani ya zo sannan zai zo mana da ainihin alkur'anin na gaskiya wato shekara 1400 kiyoyin ba a yi addini ba ba a yi addini ba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce ya isar da sako aka yi masa shaida allahumma hal ballagtu ya isar aka tabbatar da kan cewa ya isar wato kyan duk bai yi ba abinda wato ba sa gane saboda ba su da hankali ba sa gane abinda wato ba sa gane abinda maganar su take kaiwa ya zuwa gare shi an san ko wannan batil ne ba abin da yafi ba abin da yafi butlan irin wannan a ce ba ai addini ba ga baki daya wai sai sahibu zamani ya zo ya bayyana musaffafin to wayannan maganganun suna nan dole mu ga dole mu fada saboda abubuwa ne da suke a cikin tafansu ba da dadewa ba zaka samu wani wanda yake a a saboda shakiyanci wato ma'ana shakiyanci a nan rashin arziki za ga ya fito yana faɗin irin waɗannan maganganu to Allah maɗaukakin sarki ya tsara alƙur'ani ba za a canza shi ba ba zai tarwatse ba ba zai salwanta ba yana nan da tsarin Allah jalla wa'ala la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid na'am sannan Allah ya ce wa laqad arsalna min qablika fi shi'il awwali kuma wallahi lalle mun yi aike a gabaninka a cikin wato kungiyoyin mutanen farko mabiya na mutanen farko a shi'a jam'in shi'a wato su ne jama'a da suka haɗu suke taimakon juna akan fahimta guda ɗaya akan abu guda ɗaya wato Allah maɗaukakin sarki wannan tasliya ne ban rarrashi ne ake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mun yi aike kafin ka ba a faɗi wanda aka aika ba amma an san daga cewa an yi aike an san ma'aika aka wato manzanni aka aika mun aiko da manzanni wato mun aiko da manzanni gabaninka a cikin wato wato kungiyoyin mutanen farko duk wata al'ummomin da suka gabata na mutanen farko mutanen annabi nuhu mutanen thamudu mutanen adu mutanen annabi shu'aibu mutanen annabi annabi lut Allah ya yi aiki a cikin su wama yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un babu wani manzo da dai guda ɗaya da zai zo musu face sun kasance masu yin izgili da masu yin izgili da shi wato wannan wato wannan ta'amimi ne wato duk wani manzo da ya zo sai an yi izgili da shi saboda haka kada izgilin da ake maka ya rasulallah kada ya bata maka rai kada ya tayin maka da hankali wannan sunnar Allah ce haka dama Allah yake aiko manzanni gabaninka haka suka zo kuma haka suka tafi aka rinka izgili tare da su ka duba ka gani Allah baya aiko manzo sai a cikin wato mafi ɗaukakan matsayi a cikin al'ummarsa in ka zo nasaba babu kamarsa in ka zo kyan sifa babu kamarsa in ka zo rinjayen hankali babu kamarsa in ka zo wato ɗabi'u kyawawa babu kamarsa wato wajen amana da kyauta da gaskiya da aminci da rashin yaudara da jarunta duk za ka samu babu kamarsa to amma daga zarar ya zo da saƙon saboda tsabar bin son rai saboda mutanensa ba su yadda ba a ɗauke su daga abin da suke a kai da su da abin da suka samu gadon iyayensu a kai sai su danganta shi zuwa ga mafi tozartar sifa su rinka izgili da shi menene izgili su rinka zaginsa suna gaya masa abin da bai dace da shi ba wato su mayar da shi mafi kaskancin makaskanta a cikinsu wannan ɗabi'ar su ne domin me domin annabawa idan suka zo da saƙo abin da suka zo da shi zai canza ga baki ɗaya tsarin da abin da suke a kai ne mutane suke mutanen su suke a kai ne to kuma tsarin da suka mutane suka zo suka assasa shi akwai masu cin gajiyar wannan tsarin akwai masu cin gajiyarsa yayin da suka ce ai bautar gumaka akwai masu cin gajiyar bautar gumakan nan komai zai koma ne zuwa ga maslaha akwai kuɗi akwai iko akwai matsayi wanda aka ce yau shine ake kawo ma wato yanka da ake ma gunki gunki baya ci kasan inda za a je a ciro mu saboda haka wani ya zo ya ce a daina wannan ai sai inda karfinsa ya kare ko ba haka ba sai inda karfinsa ya kare to shi yasa suke duk ai ta kawowa ai mu ne iyaye da kakanni abinda suka gada kenan ba wani iyaye da kakanni shine shine wanda yake jagoranci akan abu to sannan kuma akwai ashaqawa wato a taɓewa Allah ya riga ya taɓar da mutane akwai mutane da dama Allah ya riga ya taɓar da su babu arziki a gare su kuma waɗanda suke shaidanu za su kasance za su kasance ƙawayensu domin su yaƙi da gaskiya da masu haka suke ba son gaskiya suke ba to shi yasa ɗin za ka ga irin wannan take faruwa annabawa sai sun samu masu yi musu izgili to a cikin wannan akwai ban haƙuri ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan kada izgilin masu izgili ya dame shi kadhalika nasluquhu fi qulubil mujrimin kamar haka ne muke shigar da shi a cikin zukatan mujrimai zukatan masu laifi wato haka muke shigar da alqur'ani irin wannan shigarwar da in ya shiga za su yi inkarin sa su ce asatirul awwalin hiran mutanen farko ne kawai wannan ai sihiri ne mabayyani ba za ba zai taba shiga cikin zuciyarsu shigar da zai sanya su su yi takawa shigar da zai sanya su su samu khushu'i su gane kan cewa innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin wannan gaskiya ne daga ubangijin mu dama can mu musulmi ne kafin zuwan sa to mujrimai masu yi ma Allah laifi to irin wannan shigar alkur'ani yake shiga cikin zukatansu alkur'ani ɗaya ne za a karanta shi ga mutane amma tasirinsa daban ne tasirinsa a zuciyar masu imani daban tasirinsa a zuciyar masu yi Allah ta waye masu laifi ga Allah daban masu yi Allah laifi Allah zai shigar da su a cikin zuciyarsu in ya shiga sai su rinka ganin wato wannan tatsuniya ne wannan ƙarya ne wannan rufa'ida ne da sauransu to shine ma'adan haka bamirin yana komawa zuwa ga alkur'ani azzikir din da ake magana kadhalika naslukuhu as-suluk was-salk daga salaka yasluku salkan wa sulukan da kuma aslaka yusliku islakan duk ma'anar su daya shine shigarwa ma salakakum fi saqar me ya shigar da ku cikin wutar saqar daga nan ne aka samu as-salik ay salikut tariq mai shiga hanya wato mai bin hanya to kamar haka Allah yake shigar da alkur'ani a cikin zukatansu waɗansu sun ce abdamir yana komawa ya zuwa ga halin kafirai na istihza'i wato kamar haka ne muke shigar da ba'a da kafirci da izgili a cikin zukatan mujirmai wato wanda ya nuna kan cewar kenan hatta kafircin ma da suke yi wato da yarda wato Allah haka wato Allah ya batar da su akan haka ne domin sun bauɗe sun zamanto mujirmai sai Allah ya shigar ya shayar da kafirci a cikin zukatansu to shi yasa Allah ya koya mana yin addu'a kan cewa kada ni abinda Allah wato kada Allah ya karkatar da zukatanmu rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Allah ka karkatar da zukatanmu bayan ka shirye mu to zukata iri biyu ne akwai zuciya wadda take mai karɓar gaskiya mai imani daga ta ga aya za ta sallama ma Allah to ita ce wadda take za ka ga daga alkur'ani ya zo sai ta karɓe ta ya ƙara mata imani akwai zuciya kuma wadda take zuciya ce wadda son rai ya shayar da tunaninta dama akan laifi da kan gare ma Allah take da dukkan miyagun ɗabi'u da miyagun sifofi na girman kai da ƙyashi da rashin lafiyar zuci shine a cikin zuciyar to irin wannan zuciyar ita ce wadda take za ka ga Allah yana karkatar da ita ba ta karɓar gaskiya la yu'minu na bihi ba sa yin imani da shi wannan tafsiri ne na kadhalika nasluquhu haka muke shigar da alqur'anin cikin zukatansu wato ba sa imani da shi ya shiga cikin zuciyar ba za su yi imani da shi ba wa qad khalat sunnatul awwali alhali ko haƙiƙa al'adar mutanen farko ta riga ta gabata wato al'adar Allah a cikin mutanen farko shine ma an danganta sunnar ya zuwa gare su tare da cewar su aiwatar da sunnar akai sunnar ta Allah ce al'adar ta Allah ce cewa yayin da suka kangare Allah yana halakar da su to haka nan Allah madaukakin sarki wato wato haka nan suke wannan hali na kafirci gashi kuma al'adar mutanen farko ta gabata a gare su wato duk da cewar tarihi ya nuna cewar waɗanda suka kangare ma manzanni Allah halakar da su yake yi amma duk da haka wannan bai canza su ba sun ci gaba da wato kangarewa na walau fatahna alaihim baban minas sama'i fawallu fihi ya'rujun لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين الله يقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء yace idan da zamu idan da mun bude musu kofa ta sama faballu fihi ya arujun suwayi gari da rana suna tattaki a cikinta suna hawa sama suna tattakawa su hau sama laƙalu inna ma sukirat absaruna da wallahi za su ce an yi mana rufa ido ne an rufe idanuwanmu ne bal nahnu qaumun mashurun bari ba haka mu mutane ne wanda aka sihirce mu wato cewar da suke fadar cewar aya ta zo musu to da ayar ta zo wanda babu kamar ta shine Allah ya nuna musu malakut boyayyar halittar sama Allah ya bude musu kofa a cikin sama wanda ya nuna kan cewar kenan ba za ka hau sama ba ya zuwa ga inda za ka ga malakutun Allah sai Allah ya bude maka hanya to da Allah zai bude musu wannan hanyar fadallu sai aka zo da fi'ilin wato a zalla zalla shine abin da ka yi ni kana yi wato ya zamanto cikin rana balo-balo a gani gashi nan su ga kansu kuma mutane su gansu ga su suna tattakawa suna hawa sama su gani wannan zai sa su su imani Allah ya ce laqalu inna ma sukirat absaruna da ba za su imani ba sai su ce fa'ida ne domin ma'ana sukirat ai ughliqat suddat an rufe mana ido kamar da yadda dai hausa suke suke cewa rufa ido me rufa ido wato haka ne an yi maka wato an maka tamwihi an rikita tunaninka an ɗauke ganinka abinda kake gani ba shi ne ba an rufe wato kamar an sa maka wani tabaro da ya rufe maka hakika kake ganin wani abu daban shi ne ma'anar rufa ido kun san ai masu rufa ido an ce idan ka ga mutum yana ya ɗauki wuka yana yanka cikinsa ya ce ai rufa ido ne ba wukar bace ba yanka cikin yake ba wani wata dabara ya maka ga idan ka kake ganin kamar yanka yake nan ko ba yankawa yake ba to da su ma abin da za su faɗa kenan wannan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ne walau nazzalna walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin da za mu sassaukar da littafi a gare ka a cikin takadda su taba shi da hannunsu su gani littafi ne ya sauko daga sama har a rubuce da takaddar da sai su ce laƙala da kafirai sun ce wannan sihiri ne mabayyani ka zo da littafi daga sama in ba sihiri ba gwani wa zai iya wannan to kun ga wannan shine yake nuna ilimin Allah ya rataye da har abin da ma bai afku ba in ya afkun yaya zai kasance kun ga wannan ai bai faru ba ko to amma Allah ya san cewar inda ya faru ga abin da zai faru to babu wannan babu mai wannan ilimin sai Allah wato the impossible inda ya zamanto possible ya ya kamata ya kasance sai Allah shine Allah ne kadai yake sanin wannan to wannan aya tana daga cikin dalilai akan wannan to sai Allah ta'ala bayan ya wato ga irin ayar da wato bayan ya nuna kan cewar ayar da suka ce suna so ba ita za ta sa su imani ba ko ta zo ba za su imani ba to saboda haka wannan a cikin wannan akwai ɗebewar haso wato yankewar ƙauna ga mumine wato ku yanke ƙauna in kuna ganin ayar da suke cewa a zo musu da ita ita ce za ta sa su su imani ba ita ba ce da haka ku yanke ƙauna ga cewar aya za ta zo musu wadda za ta dace da abin da ransu yake so ba zai yiwu ba aya ta riga ta zo to shine Allah ya so mu kidaya su walaqad ja'alna fis sama'i buruja wannan ti idadin ayoyin Allah ne waɗanda suke sun isa aya ga dukkan mai hankali ya gani ya san cewa alkur'ani gaskiya ne Allah ya ce wallahi mun sanya buruji wato su ne wato masaukai na taurari fi samayi a cikin sama wazayyanna halin nazirin kuma muka yi ma ita saman ado ga masu kallo alburuj su ne wato a manazilun nujum ilimin taurari sananne ne sun san suna da wannan ilimin na buruj asalin burj ma'anarsa babban gida to wato akwai manya-manyan gidaje a sama su ne wato wuraren da taurari suke ba su domin taurari iri biyu ne akwai asayyara akwai asabita akwai wanda suke tafiya za ga suna cancanza makaninsu akwai wanda suke tabbatattu ne ba sa kaucewa to waɗannan wanda suke tabbatattu ba sa kaucewa su ne alburuci wanda idan ka kalle su za ka iya zana abubuwa daban-daban su larabawa sun kasance daga abin da suka gada na ilimin mutanen babylon har mutanen greek har mutanen rome sun ɗauka guda goma sha biyu ne akwai wanda yake a siffar zaki da wanda yake a siffar da wanda suke a siffar akarabu wato kunama da wanda yake a sifar zangarniya na abinci sumbula da san dai guda goma sha biyu aljauza'u da wane ne da sauran sunayen da suke da suna masu ilimin taurari wanda in ka tsaya ka kalli tauraro za ka iya zazzana su wanda ake ce ma da turanci constellations to a lokacin nan saboda su larabawa suna arewacin duniya yanzu da aka samu mutane a yammacin a kudancin duniya yanzu an ƙara constellations din dan daga baya an zo an yi kuma za ka kowanne mutane suna da irin nasu alburush din kamar irin mutanen a a kudancin america su akwai wani tsuntsu da ake ce masa emu to su ma suna zana yadda taurari din suke sai ga yayi kamar wani tsuntsu mai dogon wuya haka kamar balbela suke gani sai su sa masa suna to su suna da wannan suna sun san akwai waɗannan kuma sun san wannan yana daga cikin a a a a wannan ilimi ne wanda suka gaje shi to Allah yake shi ne ya sanya wannan shi ne ya wannan halittar tunda sun san wannan abin haka yake sama take tun shekaru aru aru haka suka gada mu ma haka muka zo muka samu sama bata canza ba kowa tashi ya gani ya san cewa wannan halitta ce wanda yake mahalicin mai da ƙasa shi yayi to sai Allah ya faɗi hikimar da yake su suna da da'awa suna da itikadi a kansu suna ganin kan su ne suke tasiri akan rayuwar mutane idan rana ta zo ta fada buruji kaza ga abu da kaza zai faru idan tauraro ya fada buruji kaza masu taurarin da suke tafiya akwai tauraro da in ya fada buruji kaza ga abin da zai faru a bayan kasa da haka suke cewar ga abubuwan da za su faru a doron kasa ta hanyar wannan ilimi na taurari wanda yake duk ƙarya ne to sai Allah ya faɗi hikimarsa ya ce na farko wa zayyana halin naziri mun kawata sama da waɗannan taurari ga masu kallo wato shine fa'idar waɗannan taurari ka ga irin wato kyan da sama take yayin da za ka fita cikin dare ba a cikin birni ba inda ake da fitulu amma in ka je a cikin daji yadda za ka ga sama take da tsakar dare a wato sai ka kwana kana kallo kamar yadda larabawa suka cewa fabittu ura'in nujum na kwana ina kiwon taurari don inda za ka kwanta ka tsaya ka daga kanka sama kana kallon taurari sai ka kwana ba kai bacci ba saboda yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsawa wato ya kawata sama da su to wanda yake wannan wato nuni ne ga kudurar Allah jalla wa ala wa hafidnaha min kulli shaytanir rajim kuma muka tsare sama daga dukkan shaidan arrajim abin jefa wato abin a jefe shi a kaskantar da shi domin arrajimu shine wanda za a yi masa jifan kaskantarwa haka ake amfani da shi don haka wanda ya yi zina muhsan in aka kama shi ake jefe shi domin a kaskantar da shi kuma mutanen annabi lot yayin da suka yi mummunan al'adar da babu wani wanda ya riga su a cikin yinta ita ce al'adar maza suna zai kema maza da aka kifar da su sai aka yi musu ruwan tsakon kwani aka kaskantar da su aka yi musu rajum to shaidanu ma Allah ya wato ya tsara sama daga gare su domin shaidanu jinsi jinsi ne shaidanu su ne aljanu akwai jinsin su da suke ta a cikin zuciyar dan adam su ne masa waswasi daga cikin jinsin nasu ko akwai wanda suke yawo a sararin samaniya wanda su ne suke da wato a wato waliyai a bayan ƙasa daga cikin wato a shararren mutane waɗanda suke a cikin sharrin nasu sun fi kowa zakewa su ne bokaye su ne lalatattu watsatsu to wanda shaidanu suke hada kai tare da su domin su rinka sanar da su labarin gaibu labarin gaibun nan shine umarni na Allah da yake bama mala'iku domin idan Allah ya hukunta al'amari a sama in Allah ya hukunta al'amari to Allah maɗaukakin sarki in yayi talaffuzi da shi in Allah maɗaukakin sarki yayi in Allah ya faɗa to sai mala'iku duk sai su suma za su ji maganar wahayin Allah kamar yadda wato sarƙa take ƙwanƙwasar dutse haka za su ji maganar wanda maganar Allah na umarnin Allah da abu ya tabbata haka zai sanya su su some saboda tsoro da ban girma ga Allah da razani to sai zaman to farkon wanda zai tashi daga cikin su shine mala'ika jibril to in sauran sun tashi sai su ce ma za qala rabbukum mai ubangijin ku yace sai su ce qalul haqq ya faɗi gaskiya to idan suka suka sadar ma da junan su wannan maganar ta Allah umarnin na Allah to shine shaidanu suke hauhawa sama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ɗayan su ya hau kan ɗaya har su kai can sama inda za su ji wato isar inda za su ji wannan sanarwar da mala'iku suke sanar da juna cewa ga abin da zai faru a bayan ƙasa to in suka ji yayin da suka je ji to shine sai a jefe su wannan jifan shine arrajimu din sai a jefe su da tauraro wanda zai kona su wanda shine zai zuwa ayat da ta zo nan gaba to Allah sai ya tsare sama da waɗannan taurarin taurarin da ya sanya su su zamanto masu ado da buruj din Allah sai ya tsare sama daga daga wato shaidanu su rinka jin magana daga sama shine wanda Allah ta'ala yake cewa wa anna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam'i da muna da wuraren zama domin mu saurari abin da yake faruwa faman yastami al-ana yajid lahu shihaban rasada duk wanda yaje zai saurara yanzu zai samu tauraro wato mai wutar dutse wato tauraro mai kuna mai wuta wanda yake yana nan yana dakonsa wanda zai halaka shi to shine Allah ya ce illa man istaraqa sam'a sai wanda yayi satar sauraro ya je ya kasa kunne ya ji me ake faɗa ya ji maganar mala'iku fa atba'ahu shihabun mubin sai tauraro mai wuta wanda yake mabayyani sai ya bi shi wato ya bi shi ya kona shi in ya same shi ya kona shi in bai same shi ba kuma shine sai wannan dan abin da ya ji na ƙarya sai ya zo ya gaya ma bokaye a doron ƙasa gaskiya guda ɗaya sai su hada da ƙarya guda ɗari saboda haka sai su zo sai ai kai ai an yi kaza an yi abu kaza an yi abu kaza yar wannan gaskiyar guda ɗaya da suka ji sai su hada da ita da ƙarya guda ɗari domin su yaudar mutane kuma ba waɗansu ne suke sa su su yi wannan ba sai waɗanda suke dama hubuth wato a sharare ne a cikin zuciyarsu shi yasa zaka samu boka zaka samu akan babu wanda yake ba za ka same shi akan wata mummunan sifa ba ko dai a ka same shi wato a yana yanka 'yan adam ko kuma ka same shi a yana binne mutum da rai ko wani abu dai wanda yake na mugunta na sharri wanda in ba shaidan ba babu mai yi domin wannan abin ne zai yi ya sanya shi ya zamanto dan lelan shaidan ya sanya shi ya zamanto waliyin shaidan wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim shaidanu suna wahayi ya zuwa ga waliyansu to mutum baya zamantowa waliyin shaidan shine dan boka baya zamantowa waliyin shaidan sai ya zamanto tukuna shaidan din kamar sa wajen fandarewa sai shaidan ya tabbatar shi yasa zaka gani wato ta wanda suke zuwa wajen bokan kafin bokan kafin bokancin ya aiki sai sun gaya ma mutum wani abin da zai yi wanda yake na ashiraranci ko dai a tawa mutum cewar idan zai je ban ɗaki ya tsuguna domin bayan gida ya zaba ƙur'ani biyu ya taka shi nan gefe ɗaya nan gefe ɗaya ya rinka bayan gida ɗin a kai ko kuma in zai yi sallah ya tabbatar da janaba a jikinsa sannan zai yi sallah da makamantan irin abubuwa waɗanda yake za su tabbatar kan cewar mutum ya riga ya sayar da duk wani abu wato na tsarkin zuciya da san Allah da sallama ma Allah sai ya tabbatar kan cewa ya fita daga gare shi kafin ya zamanto sun bashi walicin nasu Allah ya kiyashe mu wa man yakuni shaytanu lahu waliyan fa wa man yakuni shaytanu lahu qarinan fa sa'a qarina na'am
wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli شيء موجود وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عنده وإن من شيء إلا عندنا وما ننزله إلا بقدر معلوم الله يقول والأرض مددناها كساكما من شمفداتا bayan aya Allah ya faɗi ayar sama wanda a cikin wannan ayar akwai dalili akan wato akan girman Allah da ikonsa da kuma wato gwanintarsa da hikimarsa sai ya ci to ƙasa kuma mun shimfiɗa ta wa alƙaina fiha rawasi muka jefa wato duwar watsu waɗanda suke turaku a cikinta wa ambatna fiha min kulli shay'in mawzun muka fitar daga cikinta daga dukkan wani abu mawzun wanda yake wato kayyadadde wato komai yana da ƙayyadarsa shine abin da yanzu ake ta karantawa ake cewa da ecosystem komai a kayyade yake idan abin ya canza to shikenan sai ga abu ya rikice sai a yi ta samun a tashin hankali da gurbatar yanayi da sauransu komai Allah ya fitar da shi daga ma'adanai hatta tsirrai da suke fitowa komai kayyadadde ne Allah maɗaukakin sarki ya yi halittar nan da balance babu abin da yake rusa balance ɗin halitta sai aikin mutum amma asalin halitta a cikin balance yake dalili kuwa ka je inda mutum baya komai ka je cikin kungurmin daji ka je irin amazon forest a cikin brazil duk yanzu waɗanda suke dirasar ecosystem suke karatun yadda yanayi yake bisa adalcinsa da muwazanarsa da Allah ya faɗa ɗin mauzun da ya ce ƙaidadde da wazan da balance yawanci suna zuwa irin wuraren nan ne wanda aikin mutum bai taɓa su ba sai su ga wannan aya to kaga kenan wanda zai zo ya yi abu kuma ya yi balance kaga abu ya nuna kan cewar akwai sani akwai hikima akwai gwaninta wanda yake duk wannan su ne sifofin Allah jalla wa'ala wanda wannan ya isa ya sanya ku ku itikadin cewar to Allah da ya sanya wannan wannan wazana wannan kai wannan balance a cikin halitta na abin da kuke bukata na yau da kullun ɗinku ba abin mamaki bane ya kawo balance na abin da zukatanku suke bukata domin tsiranku gobe kiyama waje Allah lakum fiha ma'aish kuma muka sanya muku ababa wato ka, wato muka muka sanya muku hanyoyin rayuwa al ma'aish jam'u ma'isha hanyar da zaka rayu duk abin da kake bukata yau da Allah ya ce sai an je sai an je wata ake zuwa a samo ruwan sha ko sai an je wata ake zuwa a zuko iska wanda mutane za su rinka sha da talaka ya talaka zai rayu amma duk abin da kake bukata a cikin duniyan nan kake za ka samu in an toshe ka a nan ka tafi wani wajen in an toshe maka nan ka tafi wani wajen Allah kasarsa mai yalwa ce kuma abin da kake bukata Allah ya sanya maka hanyoyin rayuwa a ciki wa man lastum lahu biraziqin da waɗanda ma ba ku ne kuke azurta su ba su ma mun sanya musu hanyoyin rayuwar su anan kamar dabbarka sai ka zo ka ɗaura dabba ka kyale ta tafi ta kiwo ta dawo duk abin da za ta je ta samu ba a san ka za ta ci ba Allah ya sanya mata hanyar cinta waɗanda ba ku ne ma kuke azurta su ba Allah ya sanya musu hanyar rayuwarsu a nan sai ka je ka ga wato a kwaro a cikin tsungurmin daji mutum ya je ya tsuguna zai biyan bukata sai ya ga wani kwaro ya zo wataƙila ba wanda ya taɓa tsayawa a nan wajen sai ka ga kwaro yana raye a nan wajen kuma da abin da zai ci kuma rayuwa yake yi kaga ba kai ne ba ba kai ka zo ka ajiye shi a wajen ba ba zu ne aka tattara aka ce aje a samu kwarin nan a rinka kula da su ba ba wani wanda yake kula da su ba ku ne kuke azurta su ba Allah ya sanya musu hanyar rayuwar su ana wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu babu wani abu face taskokinsa a wato wa in min shay'in ba min in dinnan mace ai ma min shay'in babu wani abu face taskokinsa a wajen mu suke duk wani abu taskokinsa a wajen Allah yake ya ce wa ma nunazziluhu kuma ba ma sauko da shi illa bi qadarin ma'lum sai da gwargwado wanda yake sananne sai da iyaka alqadar dinnan yana nuna na farko ajali tukuna wato sai lokacin sauko da shi ya zo na biyu kuma kammiyarsa nawa ne za a sauko da shi inda Allah ya so sai ya shimfida arziki ga kowa yanda yake so amma sai Allah ya rinka saukar da shi a hankali a hankali wani Allah ya yi in ya tuttulo masa arzikin ga baki ɗaya shikenan ya bar Allah kenan ko kuma shikenan sai barna a bayan ƙasa amma Allah ya so ya maganin barnarsa ya san shi kiyi ne Allah zai maganin sa saboda sai ya takura masa ko kuma lokacin bai yi ba sai ya tsare masa saboda haka komai taskokinsa a wajen Allah suke shi yasa cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a Allahumma inni as'aluka min kulli khairin khaza'inuhu bi yadik Allah na roƙanka daga dukkan alkhairi wanda taskokinsa a wajenka suke wa a'udhu bika min sharri wa a'udhu bika min kulli shay'in khaza'inuhu bi yadik kuma ina neman tsarinka daga sharrin dukkan abu wanda taskokinsa a hannunka suke to wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu babu wani abu face taskokinsa suna wajen Allah so da kaga kenan in zaka nema wajen wa zaka nema sai dai ka nema wajen Allah in ku in ku zaka nema wajen Allah to ka san tsakaninka da Allah lafiya ne amma kana kangare ma manzanninsa kana cewa manzansa mahaukaci ne ka ne masa izgili kuma ka ce kana kana neman wani abu a wajensa to kaga a cikin wannan akwai wa'azi ga waɗanda suke izgili ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa in dai abu kuke so wanda yake taskarsa a wajen Allah take to ya kamata ku zauna da Allah lafiya sai dai in abin da kuke nema ba taskarsa a wajen Allah take ba to menene shi kwa babu tunda Allah ya kore babu wani abu face taskarsa a wajen Allah take in akwai abin da zaka nuna in ilimi ne na kwakwalwa wanda yake ba a gani ilimin wato taskokinsa a wajen Allah suke in fahimta ce kan ya rinka ɗauka ya rinka ja to taskokinsa a wajen Allah suke balantana kuma tarkacen duniya wanda ake gani dukkaninsu komai a wajen Allah yake in mulki ne wanda ake ta yaƙi a kansa taskarsa a wajen Allah take ba za ka samu ba sai ta wajen Allah babu wani abu wannan kun ga Allah maɗaukakin sarki a cikin wato a harshen larabci aka kawo in da ma'ana ma ta nafiya mai korewa da min wadda take tansisi akan umum harful jar ce wadda take tansisi nassi ce akan umum ba zai yiwu ka ce banda kaza da kaza ba shay'in din ta zo a matsayin nakira a larabci saboda haka kun ga matakai guda uku ne aka kawo na umu annafiyu wa harful jar wa tankir kowannen su nassi ne akan umu wato babu wani abu ko menene shi ya hada komai da ka sani face taskokinsa a wajen Allah suke to sannan kuma Allah ya ce shine mai saukar da su kuma saukarwar bi kadarin ma'lum to anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi ingantacce yace inna ruhal qudus nafatha fi raw'i mala'ika jibril shine ruhul qudus rai mai sarki ya hura a cikin raina allan tamuta nafsun wani rai ba zai mutu ba hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha har sai ya cika arzikinsa da ajalinsa fattaqullaha wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen neman arziki haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mala'ika jibril ne ya gaya masa babu ran da zai mutu sai ya cika ajalinsa da arzikinsa shine bi kadarin ma'lum komai Allah zai saukar da shi bi kadarin ma'lum in yawan rai ne to bi kadarin ma'lum haka Allah zai saukar da shi saboda haka kada ka taba tsammanin cewar ranka zai tafi alhali ajalinka bai zo ba kada ka taba tsammanin zaka mutu wata dukiya da Allah ya ce zaka samu baka same ta ba dan haka ka ji tsoron Allah ka kyautata wajen nema mutum yana cikin neman dukiya ta halal sai ya kawa zuci ce wata ma ba zan samu ba tunda yanzu ai me ake cewa ba cewa ake yaki haram ta ho halal ba to shikenan sai ya ga haram za ta kubce sai ya fusge ta bayan saura kaɗan Allah ya riga ya rubuta cewa wannan zai samu ta halal amma sai ya kasa haƙuri sai ya zo ya same ta amma ta haram da ya yi haƙuri ya san cewar rabansa ba zai wuce masa ba domin komai na Allah bi kadarin ma'alum yana saukar da shi ne bi kadarin ma'alum da gwargwado wanda yake sananne na haka mutum ya kamata ya koyi haƙuri wajen nema ya koyi haƙuri wajen nema yayin da ka nema ta hanyar daidai ka ga bai zo ba kada ka bi ta hanyar ba daidai ba in kai haƙuri kadarin ne kawai kadarin ma'alum din ne bai zo ba lokacin yana nan tafi amma babu wanda zai samu wannan sai wanda ya haƙuri sai mai haƙuri Allah ka ba mu haƙuri wajen ɗa'arka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد امين الله ka haska zukatan mu da hasken alqur'ani Allah ka ba mu fahimtar ayoyinka Allah ka sa alqur'ani ya zamanto hujja a gare mu kar ka sanya shi ya zamanto hujja a kanmu Allah kai mana muwafaqa da tilawarsa dare da rana a fuskar da ta dace da yardarka ya rabbal alamin Allah ka sanya shi ya zamanto mai ceto a gare mu Allah ka sanya albarkarsa a cikin rayuwarmu da rayuwar iyalanmu da rayuwar zurriyarmu Allah muna roƙonka ka sanya shi ya zamanto jagora gare mu ya zuwa ga aljanna Allah ka sanya shi ya zamanto mai ceto a gare mu a cikin kabari ka sanya shi ya zamanto mai ceto a gare mu a tashin alkiyama ka sanya shi ya zamanto mai ceto a gare mu wajen shiga aljanna muna roƙonka ya Allah ka kawo albarka alqur'ani ka sanya albarka alqur'ani a wannan gari namu Allah kamar yadda ka sanya makaranta a wannan gari namu Allah ka sanya hasken alqur'ani a wannan wannan gari namu Allah ka tsare wannan gari namu da albarkar alkur'ani Allah ka sauka ka yalwata arziki a cikin wannan gari namu da albarkar alkur'ani ya rabbal alamin Allah ka karbi ibadun mu a wannan wata mai albarka ka sanya mu cikin wanda kake yanta yanta su daga wutar jahannama Allah ka yassare mana al'amuran mu wanda suke cikin bashi Allah ka ka biya musu wanda suke cikin tsanani da wahala Allah ka yassare musu masu neman aure Allah ka yassare musu Allah ka hada su da mutanen kirki maza da mata da suke neman aure suke roƙon Allah maɗaukakin sarki ka haɗa su da mutanen kirki Allah ka haɗa su Allah ka wadata su da wadata daga gare ka marasa lafiya Allah ka tashi kafaɗin su wanda suka mutu Allah ka haska kabarin su mu kuma Allah ka ba mu cikawa da imani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin